الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أتيك ولا كراتو وأنا للتافي نسونا بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار واللفر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله تعالى wannan في نتلا كل 36 haka kuma hadisi na 37 لنا cewa الحديث السابع والثلاثون عن حكيم hakim حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه an karbo daga hakim ibn hizam Allah ya tsara masa yarda fara ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyani bil khiyar albayyani bil khiyari masu masu ciniki wato mai saye da sayarwa bil khiyari suna da zabi malam ya tafarraka matukar ba su rabu ba fa'in sadaka idan suka yi wa juna gaskiya wa bayyana suka bayyana wa juna buri ka ma fi bai'ihima to sai a sanya albarka cikin cinikinsu wa in kazaba idan kuma suka yi ƙarya suka yi wa juna ƙarya wa katama suka ɓoye wa juna muhiqat barakatu ihima sai a shafe albarkar cinikinsu muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wani hadisi wanda ku gani hakim ibn hizam al'asabi shi ya shi hakim ibn hizam dan uwa ne ga umar na khadija bint khuwailid wato dan dan uwanta ne hakim ibn hizam ibn khuwailid da kuma khadija bint khuwailid hakim ibn hizam ɗaya daga cikin sahabbai ne aka haife shi a ka'aba tun kafin shekarar giwa kafin shekarar yakin giwa da shekara sha uku aka haife shi a cikin ka'aba kuma ya shekara sittin a jahiliya wato kafin zuwa musulunci kafin ya musulunta sannan kuma ya musulunta a amur fatih shekara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude garin makka shekara ta takwas a lokacin ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kyauta mai tarin yawa a lokacin yakin hunain annabi ya ba shi raƙuma ɗari mutum ne wanda yake mai yawan kyauta ɗan kasuwa da allah subhanahu wa ta'ala ya zarta shi da dukiya kafin ya shiga musulunci tun a yana jahiliyarsa ya danta bayi ɗari bayan ya yi musulunta ma da yanta bayi gari ya yi ayyukan alkhairi da yawa tun yana kafirinsa da shi aka zo yakin badar tare da su abu jihar yana kafiri a shekara ta takwas bayan hijira ya musulunta shi ne hakim ibn shizam ɗan kasuwa ne shi yawanci za ka ga hadisan kasuwanci shi yakan rawaito su to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce masa albayya bil khiyari masu ciniki biyu wato da mai saye da mai sayarwa bil khiyari suna da zabi ma lam yatafarraqa mutakar basu rabu ba wato da wanda zai yi saye zai sayi kaya da wanda za a sayarwa to suna da zabi abinda ake kira khiyarul majlis wato suna da zaɓi ko dai shirikin nan a tabbatar da shi ko a fasa shi matuƙar ba su rabu ba wato suna iya ƙulla ciniki ga abu kaza zan sayar shi kuma ya ce na saya su ƙulla ciniki ƙila ba ya ɗau kuɗin ya bayar to kowannen su yana da zaɓin ya ce ya fasa cinikin amma idan ba su rabu daga wannan gurin ba to mai sayarwa bayan an gama ciniki yana iya cewa ya fasa saboda ya kula ya lura ko ya tuno da cewa wani abu an cutar da shi ko kuma shi mai saya yana iya cewa ya fasa saboda yana ga kamar shi ma an haushi da yawa amma sharaɗin idan ba su rabu ba rabuwa ita ce abin da ake kira rabuwa ta jikinsu urfan da suka tashi an gama ciniki sai aka tashi aka bar wannan majalisun kamar misali a kasuwa ne an gama ciniki wani ya kama hanya ya tafi wani ya koma shagonsa ko kuma an gama ciniki a kiran sallah wani ya tashi ya ɗau buta ya tafi ya alwala wannan ma ɗau ya shiga masallaci a kai sallah sai kuma daga nan an rabu ba wai ana nufin rabuwa ta yadda wani ba zai ga wani ba irin kowa sai ya daina ganin kowa ko wani sai ya je gidansa wancan ma sai ya je gidansa sannan ake cewa an rabu a duk sanda wani abu zai zo ya raba su daga wannan cinikin to wannan ya tashi ya tafiya wannan ba ya tashi ya dan je wani guri ya dawo to in aka samu wannan rabuwar to ciniki ya fada ba maganar kuma wani daga cikin su ya zo ce a fata cinikin nan ko shi mai sayarwa ko shi mai saye ba wanda yake da wannan ba da wanda ke da wannan dama dukkaninsu dole ne su su haƙura su karɓi wannan ciniki to shari'a ta tabbatar da wannan domin ta ba wa kowa 'yar dama domin ciniki yana iya kasancewa sannan daga baya ya samun wani abin da ɗaya zai ga bai yi masa ba to sai ka ɗan ba su wata 'yar dama da irin su ina iya warware cinikin wannan shi ake kira khiyarul majlis da yawa daga cikin malamai sun tabbatar da shi sai yan kaɗan daga cikin malamai da su tabbatar da shi ba ko suka yi masa suka yi masa tawili cewa ana nufin rabuwa ta magana wato an kan kai ƙarshen magana amma wannan ba ba haka hadisi yake nufi ba abdullahi dan umar ya rawaito wani hadisi na khiyar ya sa sai ya zanto idan an yi ciniki da shi da zara aka gama ciniki da shi sai ya tashi ya zagaya ya dawo don kada ma ɗaya abokin ciniki ne ce ya fata ko da cinikin wanda yake nuna ba rabuwa ta fatar baki ake nufi ba rabuwa ta gangan jiki ita ake nufi da wannan da wannan hadisi akwai zaɓi da wannan wanda shi ba ya da alaƙa da rubuwar jiki kamar siyarul ayyub siyarul shar mutum ya ce zan sayi za mu yi cinikin wani abu da haka amma da sharaɗin zan jaraba shi kwana uku in na ya mun shi kenan in na ji ko mun ba zan da maka shi wani shi ake da yaro shan a ce to je ka kwana uku ka yi test in ya yi maka ka dawo da shi ka biya in bai maka ba ka da shi ko siyarul aib ka yi ciniki ka ce to amma fa da sharaɗi in na ga wani abin da yake aibi ne cikin wani abu ba zan karba ba wani abun ba lalle ne a iya gane shi kai lokaci guda ba sai an jarraba to zan je in babu wani aibi tare da shi to shi ke amma duk sanda daga aibi zan da muka da kayanka to shi wannan baya da alaka da majalisi baya da alaka da wurin ciki za a iya yin kwana uku ce na baka kwana uku ka je ka yi tunani in yayi maka ka biya in bai maka baka da shi shi ne siyarar shar ko kuma siyarar aibi ce ka je in ka ga wani aibi zarar ka ga akwai wani aibi da ban gaya maka ba da gaba ka gane to ka dan da shi to wannan shi ba da alaka da wannan hadisi shi wannan kira siyarar shar ko kuma siyarar aibi domin masu ciniki suna da wannan damar damammakin domin gudun kada wani ya cutar da wani a goye ma wani abinda ya kamata ya sani sai kuma daga baya sani bayan an gama ciniki kuma ya zanto baya da zafi dole ya karɓi ciniki a shari'a ta ba shi dama idan aka yi masa kwange ko aka cutar da shi to yana iya dawowa da abin da aka sayar masa shi to abin nan ka sayar mun a shi na je na gwada baya yi ko kuma ba yadda ka gaya mun da yake yadda na kirto ba haka na gan shi ba to wannan duk masu ciniki suna da wannan zaɓin shi ne ma'anar albayya ne bil khiyari malam ya tafarraka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bayyihima idan suka yi wa juna gaskiya suka bayyana to sai a yi masanya musu albarka a cikin cinikinsu wannan yana nuna wato amfanin gaskiya albarka da take cikin gaskiya a mu'amala mu'amala ta ciniki mu'amala ta sai da sayarwa tun ya bayyana ya faɗi gaskiya a kan abin da yake sayarwa kada ya rika ƙarya kada ya rika ƙarya yana faɗar abin da ba haka yake ba don kawai ya samu wata riba mai yawa a kan kayansa musamman ya ce kayan nan shi ma an taya shi ce shi ma bai siye shi a haka ba alhalin kasa da haka ba a siye shi sosai abu ne ira ya siye shi naira ɗari biyar aka taya shi naira ɗari shida ko ɗari bakwai ce shi ma bai same shi a haka ba alhalin ɗari uku ko ɗari hudu ya same shi kaga a nan ya yi ƙarya bai gaskiya ba ko shi mai saya ya yi ƙarya ya ce to an sayar min da abin nan kaza na ki saya alhalin karya yake kawai yana so ya nuna ma wannan mai kaya cewa abin nan fa ana samun shi kasa da haka don haka in bai sayar masa ba shi zai je wurin da ake sayar da shi kasa da haka mahaifiya ya ga wannan ƙarya ce ya faɗi ta ne kawai don ya samu nasara wajen wannan ciniki to wannan har irin wannan ta shiga to an samu matsala amma mutum ya faɗi gaskiya a cikin harkar kasuwancinsa ya gaya mutum gaskiya ya ce faɗa min gaskiya to ya faɗi gaskiya to abin nan ga yadda yake so zai sayar da kayansa ko ga yadda ake sayarwa ko ga ma yadda ya so idan zai iya faɗi yadda ya sai kayansa muhim dai ya zama na ya faɗi gaskiya ta da karya sannan kuma su yi wa juna da yani wato kada mai kaya ya rika boye abinda yake tattare da kayansa na aibi idan akwai wani abu wanda ya san cewa ba mai kyau ba ne a cikin kayan to ya bayyana wa mai saya cewa kayan nan yana da abu don ya san me zai saya in ya gamsu da abin da ya gaya masa ya gamsu da kayan ya saya haka in ya gamsu ba ya kara ta ba wannan shine bayani kada ya koye wani abu da ya kamata ya sanar da wanda zai sai kayan to annabi sallallahu alaihi wasallam to duk sanda aka samu mutum dan kasuwa wajen saye da sayarwa yana irin wannan wato to sai Allah ya sanya albarka cikin abin da yake kasuwanci wato idan mai saya da mai sayarwa suka zama masu gaskiya wajen cinikinsu to sai ubangiji ya sanya albarka a cikin cinikinsu zamana abin da suke nema na dukiya ya musu albarka a rayuwarsu su kuma samu babban lada a wurin Allah subhanahu wata'ala kasancewar su sun yi gaskiya annabi ya ce fa in wa in kadaba wa katama idan kuma suka yi wa juna ƙarya shi mai sayarwa ya ƙarya ko shi mai saya ya ƙarya wa katama kuma suka ɓoye abin da ya kamata ɗayansu ya sani to muhikat barakatu bai ilima sai a share albarkar a shafi albarkar cinikinsu sai ya kasance ko da an yi cinikin abin ba zai yi albarka ba shi wanda ya sayar abin da ya sayar ba a dukiyar da ya karba ta sayar da wannan abu ba za ta yi masa albarka ba ba zai ga ta ba ko shi wanda ya saya abin da ya saya din nan ba zai masa albarka ba saura ka duk surata gaba daya idan ɗaya ya yi gaskiya ɗaya kuma ya yi karya ba ga anan annabi yana da magana ne akan in sun yi gaskiya su biyu ko in sun yi ƙarya su biyu da mai sai da mai sayarwa sai aka samu shi mai sayarwa ya yi gaskiya mai saye bai yi gaskiya ba ko mai saye ya yi gaskiya mai sayarwa bai yi gaskiya ba to duka abin da aka ambata anan zai faru wato shi wanda ya yi ƙarya ya rasa albarkar abin da ya yi ƙarya a kansa shi wanda ya gaskiya ya samu albarkarsa ko ko sai idan duka biyun sun yi gaskiya sannan ne za su samu albarkar abin to wasu malamai suka ce ai wani lokaci idan wani ya yi jawo ya jawo barna to karshe ba shi kadai take shafa ba saboda kan aka zo ciniki ɗaya ƙarya ɗaya gaskiya to wannan karyar sai ta shafe shi ta shafi ɗan uwansa in ɗaya ya yi gaskiya a ɗaya ɗaya ƙarya ce wannan ƙarya ta shafi ɗan uwansa wasu kuma suka ce a'a idan mai gaskiya ya gaskiya <clears throat> mai karya ya karya to mai gaskiya zai ga albarkar gaskiyar da yi mai karya kuma zai ga sharrin karyar da yi to amma ala ayi halin duk wanda ya gaskiya ko da kuwa wani abu ya biyo baya na tutuwa a cikin abin da aka yi masa to allah ba zai raba shi da ladansa ba zai ba shi ladan wanda ya gaskiya ladan wanda ya gaskiya kuma ba karami ne a gurin Allah subhanahu ta'ala a wannan hadisi eh, nabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana muhimmancin gaskiya a cikin komai musamman a cikin mu'amala da za ta hada ka da wani da muhimmancin fitowa kai wa mutum bayanin abin da yake ake ciki abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar mutum ta duniya rayuwarsa ta lahira ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya albarka cikin dukkan mu'amalolinsa babu wani abu da yake jawo mutum nasara a rayuwarsa irin gaskiya Allah baya da mai gaskiya duk mutumin da ya kasance mai gaskiya ne to ba yadda za a iya tozarta in ba a wani lokaci an yi amfani da gaskiyarsa an nemi a cutar da shi to ubangiji subhanahu wata'ala zai kama sa dauki babu abin da ya kai gaskiya amfani kwai malamin da ya kasance duk sanda wani zai yi tafiya in ya ce ka yi min wasiya wato ka gaya min wata wata wata shawara wacce tafi komai mahimmanci a tafiyar nan tawa sai ce da shi ka zama mai gaskiya saboda duk wanda ya zama mai gaskiya to ya gama cimma bukatar ta gaba daya babu abin da zai sa a gaba kuma zai nasara ba kuma idan ka dubi rayuwa ta yau da gobe kaga duk mutum mai gaskiya mai amana kan shi ake yi kowa kuma yana son mu'amala da shi kuma za ka samu cewa hatta marar gaskiya din yana son mu'amala da mai gaskiya saboda sanin cewa gaskiya wani abu ce mai tsada wata aba ce mai daraja kwarai da gaske wata ita shi mai gaskiya al'amarinsa kullum ƙara haɓaka za su suke a rayuwa sabanin mara gaskiya mara gaskiya kullum <clears throat> a cikin ci baya yake zai zai cewa rashin gaskiyarsa za ta kara shi gaba wanda kuma kullum baya take yi da shi har a zo wani matakin da babu wanda zai kara amincewa da shi ko gaskiyar ya faɗa ba ba za ta karɓu ba ko gaskiyar ya faɗa sai ka ga mutane sun karya shi a kanta ana cewa min uqubatul kadhib radda sidquhu na daga cikin hukumar makaryaci ko gaskiya ya faɗa ma sai a watsar masa da kayansa ba su karɓa ba don mutane ta kai kuma shi makaryaci ne sai idan abin da ya faɗa ɗin ya fito ta wani ɓangare sannan a karɓa ba don yana ba don daga bakin sai fita ba sai fita ba shi kaga babu abin da ya kai gaskiya wato ƙarya ƙarya muni shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin hadisin abdullahi dan mas'ud عند الإمام البخاري لمسلم في شكرويته النبي يتجع عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. النبي يجي إنا أمرتك كل دفتيا كل دفتيا domin gaskiya tana jagoranci ne zuwa ga ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi kuma suna jagoranci zuwa ga aljanna ce mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya har sai an rubuta shi mai yawan gaskiya a wurin Allah siddiqi matakin mataki na siddiqiya shi ne mataki bayan annabci wato gaskiya kuke za ta kai mutum har ya zama siddiqi da wannan sai da abubakar ya zama siddiqi حول يوم تذكيرك لدسك تذكير لكن كما سيصديق مريم عليها السلام التي كانت صديقة وأمه صديقة كان يأكلان الطعام التي كانت صديقة حول تذكيرك عائشة رضي الله تعالى عنها إتما تكون صديقة حول تذكيرك النبي كتشوى متن إن يضرني مين سكيا مين بسكيا مأيكي لكسكيا to gaske nan zai zai shi zuwa ga ayyukan alkhairi har sai ya zama siddiq a wurin Allah sannan na bai ce ku guji ƙarya iyakun waltari ku guji ƙarya domin ƙarya tana jagoranci ne zuwa ga fajirci wato kangarewa Allah kangara kuma abin da take kai mutum zuwa tana kai shi ne zuwa ga wuta nabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana karya yana kirda don karya har sai ya zama babban makarici a wurin Allah shi kaga a gaskiya ita ce take jan jan mutum zuwa ga zuwa ga ga alkhairi ko wanda iri daga alkhairi zuwa alkhairi karya kuma daga sharri zuwa sharri kuma wannan gaskiyar ita ke sa mutum ya samu wato daraja a gurin ubangiji subhanahu wata'ala kuma ƙarya ita take sa mutum ya zama ba shi da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi tsoron Allah ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku kiyaye dokokin Allah ku kasance tare da masu gaskiya wato wajen tana cikin tawagar masu gaskiya ana lissafa ka da masu gaskiya to ana buƙatar gaskiya ga 'yan kasuwa rashin gaskiyar ɗan kasuwa ba riba ba bace ci bayan ne ko da shi yana da riba zai ci ci bayansa ne ya zama mai kwange mai wato tauye mudu mai tauye abin awo keli mai koye abin da ya kamata mai dan abin mai cinikinsa ya sani duk waɗannan abubuwa da irin su za su ja mutum zuwa ga ci baya ne da asarar duniya da lahira abinda yake ci ya zan haramun yake ci ba ba halal ba yan kasuwa yawancin su ba su da gaskiya sai yan kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tujjarukun tujjarukun illa na sadaka wa barra wa taqa wato eh, yan kasuwan ku ne fajiran sai wanda ya yi alkhairi ya aikata alkhairi kuma ya gaskiya ji tsoron Allah waɗannan su ne za su fita daga cikin irin wannan tawaga saboda haka <clears throat> hadisi ne wannan mai girman gaske kuma wanda yake nuna mutane musamman 'yan kasuwa albarkar gaskiya a cikin harkar kasuwanci wanda wannan shi yake ɗaukaka ɗan kasuwa albarkaci kasuwanci Allah samu dace sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh